الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوا أولا يمتي نا ترى قوة الربيع الأول hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta uku, wadda ta yi daidai da ranar a sha shida ga watan goma shekara ta da da 2021 ta miladiya za mu tashi darasi na goma a cikin darussanmu na karatun tafsirin alkur'ani a cikin suratu yunus wanda muke a wannan masallaci na alkur'an a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka za mu tashi aya ta 61 a cikin wannan sura surat yunus allah ka haska zukatanmu da hasken alkur'ani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفردون فيه وما يعرض عن ربك من مثقال Allah jalla wa ala ce, wa ma takunu fi ba baka kasancewa a cikin wani al'amari wato daga cikin al'amuranka wa mata tlumin-humin min Kuma kuma baka yin tilawar wani abu na wannan sha'ani na tilawar alur'ani ba wani abu na tilawar alqur'ani da zaka yi wala ta'maluna min amalin kuma babu wani aiki da za ku aikata wato da kai ya rasulallah da al'ummarka babu wani aiki kowane irin aiki ne da za ku aikata shi da kuke aikata shi illa kunna alaikum shuhuda face mun kasance wato masu shaida mahalarta face mun kasance muna ganinku yayin da kuke aikatawa istufiduna fihi yayin da kuke kutsawa a cikin wannan aiki yayin da kuke himmatuwa wajen aikata wannan aikin wa ma ya'zubu an rabbik min mithqali zarratin fil ardi wala babu wani abu da yake fakuwa daga ubangijinka na daga wato kwatankwacin nauyin ƙwayan zarra ko a ƙasa wala a sama wala a min zalik ko ma babu wani wanda yake wanda bai ma bai kai shi wato wanda yake mafi kaskanta daga wannan wala akbar ko wanda yake mafi girma illa fi kitabin mubin face yana cikin littafi mabayyani wannan ayar tasliya ce rarrashi ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muminai cewar Allah madaukakin sarki yana ganin su to yayin da mutum yayin da suke aiki akan neman yardar Allah Allah ya Allah ya tabbatar da cewa yana ganin su yayin da suke aikata dukkan waɗannan ayyukan to wannan ishara ne ga cewar Allah zai musu kyakkyawan sakamako cewa abin da suke yi ba zai bai buya ba ga Allah tunda ko bai buya da shi ba wanda dan shi aka yi saboda haka wanda aka yi dan shi din yana ƙarfafa cewar yana sani cewa an yi wannan aikin to in kuwa ya tabbatar da wannan wannan ya isa wajen nutsar da zukata akan cewar Allah ya yi musu alkawarin samun babban rabo rabo irin na wanda ya san an yi aiki domin sa yake yin sakamako a kansa to kuma wannan ya dace da abin da ya zo a ayar da ta gabata inda Allah ta'ala ya ce wa ma zannu alladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba yawm al-qiyamah menene zaton waɗanda suke yi ma Allah ƙarya rana al-qiyama me zaton su zai kasance gashi sun yi ma Allah ƙarya to yayin da waɗanda suke yi ma Allah ƙarya Allah ya musu tahadidi ya musu narko da narkon da yake an yi ibhani kawai aka ce me zaton su ranar alkiyama wani hali za su kasance an kawo musu gaban Allah da tabbacin cewa sun yi ma Allah ƙarya yaya halin me zaton abin da zai faru da su ba kun ga wannan aiban tsoro ne tahdidi ne to sai kuma Allah maɗaukakin sarki yayin da yake tahdidi ga kafirai sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya yi bishara ta kyakkyawan alkawari ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muminai ya dace makamin ai bishara ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yadda surar ta dauko wajen tabbatar da cewa alkur'ani nan gaskiya ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne na gaske kuma abin da ya zo da shi na alkur'ani wahayi ne daga Allah ba kirarsa yayi ba bal waɗanda suka karyata shi sune suke kiran kirar ƙarya ga Allah yana daga cikin kiran su ga Allah Allah ya halatta ya saukar da arziki a ban ƙasa amma suka sanya wani abin halal wani abin suka mayar da shi haram ba tare da izini daga Allah ba Allah ya ce qul Allahu azina lakum am ala Allahi taftarun shin Allah ne yayi muku izini akan ku wannan ko kuwa kuna yi ma Allah ƙarya ne to sai kuma Allah ya yi musu narko to dan haka ya dace Allah madaukakin sarki ya yi ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wannan alkawari haka muminai su ma har suka shiga ciki domin ya zamanto tasliya a gare su cewar su yi ƙaunar samun alheri babba a wajen Allah domin abin da suke yi wato baya ɓuya ga Allah Allah yana ganin su wato duk wanda yake duk wanda yake bautar Allah tunawa da kan cewar Allah yana ganin sa. Allah yana sanar da abin da yake aikatawa wannan shine ke kai shi makamin ihsani kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan bayanin da mala'ika Jibril ya tambaye shi wa akhbirni anil ihsan ihsan ka bani labarin menene ihsani yace an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarah ka bauta ma Allah kamar kai kana ganin ganinsa domin in kai baka kasance kana ganinsa ba to shi yana ganin ka. to jin cewa Allah yana ganin ka wannan yana daga cikin abin da zai zaburar da mutum ya kai shi zuwa ga makamin ihsani makamin kyautatawa wajen bautar Allah jalla wa'ala saboda jin cewar Allah yana sane da abin da kake aikatawa to Allah madaukakin sarki yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani abu wanda babu wani sha'ani naka da zaka kasance a ciki wato kowane irin sha'ani ne to duk sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake kasancewa a ciki ba wani abu bane illa kira ga Allah da bautar Allah jalla wa ala to babu wani abu na sha'aninka da zaka kasance a ciki babu wani abu na wannan sha'ani da zaka karanta na alqur'ani domin ai ishara da cewa daga cikin sha'anonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sha'anin na karantawar na karanta alkur'ani da yake yi yana daga cikin wato keɓantaccen sha'ani nasa saboda muhimmancinsa saboda da karanta alkur'anin nan ne Allah yake fitar da mutane daga dufai zuwa ga haske don da yawa waɗanda suka musulunta sun ji alkur'anin ne sun ji alkur'anin ne kuma babu abin da yake jefa yake ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam kariya daga sharrin makiya irin karatunsa na alkur'ani yayin da yake karatun alkur'ani wa za qara'ata alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura waja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra Allah yace idan ka karanta alkur'ani idan ka karanta sai mu sanya tsakaninka da waɗanda ba sa imani da ranar lahira hijabi mai fitircewa wato kariya mai ba da sutura to karatun alkur'ani saboda irin waɗannan abubuwan da ya kunsa shi ya sa sai Allah ya keɓance shi da ambato duk da yana daga cikin sha'anin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin wa mata kunu fi sha'ani dan sha'anin daga cikin sha'anin sa akwai karatun alkur'ani amma sai Allah ya keɓance shi da ambato dan nuna muhimmancin sa a sha'anin wazifar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kamar yadda muka sani karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga alqur'ani ya haɗa karatunsa da yake a cikin sallah da karatunsa da yake yi wajen bayyana shi ga musulmi su san shi su haddace shi ya biya musu ayoyi goma sai sun kiyaye abin da ke cikinta na aiki na ilimi da aiki sannan ya daɗa ƙara musu ya kuma ƙunshi wa'azin da yake musu da alƙur'ani da wa'azin da yake makafirai da alƙur'ani duk ya ƙunshi wannan lokacin da quraish suka turo rabi'a ibn amir wajen manzon Allah sallallahu alaihi sallam suka bashi suka ce masa yazo ya bijire masa abubuwa ya masa tayin abubuwa guda uku ya zafi ɗaya daga ciki idan mulki yake so su haɗu ga baki ɗaya su mayar da shi shine sarkin sarkinsu larabawa ba su da sarki amma da kansa suka ce za su fara idan kuma dukiya yake so wato talauci ne ya ishe shi tattara kuɗi ga baki ɗaya sai ya fi kowa kuɗi a cikinsu idan kuma wannan abu ne wanda yake zuwa masa gane-gane ne yake yi wato aljanu ne yake ta gane-gane ya rasa yadda zai yi to za su taru su samu duk su samu su haɗa kuɗi a duk inda mai magani yake a nemo shi zo ya masa magani ya daina wannan gane-ganen da yake yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma a ibnu amir ka gama ya ce eh sai ya yi bismillah ya buɗe masa hamim tanzilun minar rahmanin rahim kitabun fustilat ayatuhu qur'anan arabiyan liqaumin ya'lamun har inda ya kai fa in a'radu faƙul an zartukum sa'iƙatan mitla sa'iƙati adin wasa idan suka bijire suka ƙi imani to kace na gargaɗe ku irin gargaɗin wato tsawar da ta samu adawa da samudawa ah. yana faɗan wannan sai rabia ibn amir ya sa hannunsa a bakinsa ya ce don allah kai shuru na haɗa ka da zumunci na haɗa ka da allah kai shuru sai yake ganin kamar wato a lokacin tsawace za ta kama shi to ƙur'ani kenan ballantana kuma a bakin manzon allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa allah ya ce wa ma tatlu minhu min qur'ani to sai kuma ya ce wa ma ta'mal wala ta'maluna min amal kuma babu wani aiki da za ku aikata wato ya kai ya rasulallah da kuma waɗanda suke tare da kai face Allah illa kunna alaikum shuhuda face mun kasance masu gal wato waɗanda suke kalli wato masu halarta wato akan idan mu kuke yi face kun yi su akan idan mu wannan cewar kana kan idan mu wannan shi ma alƙawari ne a kamar yadda Allah ta'ala Allah jalla wa ala yace fa innaka bi ayunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum ya farkon ayar yake fa innaka a ƙarshen suratu tur ko wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina wasabbih kayi hakuri kana sauraron zuwan hukuncin ubangijinka fa naka bi ayunina domin kana kan idanuwanmu kana kan idanuwanmu inji Allah wato muna muna kallon ka muna sanar da kai kamar yadda Allah ta'ala ya ce ma annabi nuhu tajri bi ayunina qala kalla fadhhaba bi ayatikum bi ayatina inna mustami'un da kuma inda Allah ta'ala ya ce asma'u wa'ara ara yace ma Musa eh, فاذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى yace kar ku ji tsoro ina tare da ku ina ji ina gani to irin wannan bigiran ya dace Allah madaukakin sarki ya gaya ma manzansa sallallahu alaihi yanda ya gaya ma sauran manzanninsa cewa illa kunna alaikum tu shuhuda face muna shaida a kanku to akwai wata nukta ta alkur'ani kun ga kowanne da ma da la na korewa ne wa ma takunu fi sha'ani baka kasance a cikin wani sha'ani ba wa ma tatlu minhu min qur'ani wato baka kasancewa a cikin wani sha'ani daga cikin sha'aninnuka wa ma tatlu minhu min qur'ani baka karanta wani abu na alkur'ani saboda ita ma tana ba da korewar yanzu ne wato ba abin da kake aikatawa a yanzu amma da ya zo wajen wala amaluna min amali sai aka kawo la maimakon ma aka kawo la maimakon ma na farko dai ma in ta taho ga baki ɗaya wajen balaga za ta yi tasiri to amma banda wato ai ta ma mama wa ma kunu fi sha'ani wa ma tatlu minhu min qur'ani kuma a ce wa ma amaluna min amali ma ma ma din za ta yawa wanda yake a balagance ai canza ta da wata tafi balantana kuma da aka canza ta da la ita la ta kunshi wata ma'ana wanda ma bata kunsa ba tana nuna ma'anar abin da zai zo nan gaba wala ta amaluna min amali babu kuma wani aiki da nan gaba za ku aikata shi ishara ga abin da musulmi za su yi nan gaba na wato a kafa daular musulunci da yin jihadi da ɗaukaka addini ishara ga cewa abinda duk manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya musu cewa Allah zai ba su nasara Allah zai sanya akiba ya zuwa gare su to duk ishara ne to duk wannan Allah ya ce muna kallo wato abinda kuke kai yanzu da abinda ma za ku zo ku yi nan gaba duk muna mu masu shaida ne a kansa saboda haka wannan daɗa ƙara wato amintarwa ne ga muminai su ji kan cewa suna tare da Allah Allah yana tare da su to sannan Allah maɗaukakin sarki ya ƙarfafa faɗinsa cewa face yana tare da face illa kunna alaikum shahudan yayin da face mun kasance wato masu hange a gare ku akan halayenku a yayin da kuke kutsawa a cikinsa to sai kuma yace babu abin da yake buya. ga Allah ga ubangijinka aka ba a ce babu abin da yake kuya ga Allah ba a wato sai aka ce an rabbika domin nuna wato jibintar lamarinsa sallallahu alaihi wasallam da Allah yake daga ubangijinka ba abin da yake kuya daga ubangijinka ubangijinka ya san komai wanda daga ciki halin da kake ciki da kokarin da kake yi da aikin da kake domin neman yardarsa saboda haka wannan wa'adi ne wannan ayar tana daga cikin ayoyin da suke tabbatar da wato sifar ilimi na Allah jalla wa'ala shi ilimin Allah wato ba a gaya maka bane ka je ka haddace a a gaya maka yadda ka suranta wannan sanin kamar yadda yazo a cikin wannan ayar babu wani abu da zai buya daga ubangijinka na daga kwatankwacin na daga abin da yake nauyin kwayar zarra a zarra waɗansu na fassara ta da kiyashi domin kiyashi shine mafi karancin dabbar da mutane suke gani da idanun shi wanda su dai suka sani to kuma yana zuwa da ma'anar shine mafi kaskancin abin da za a iya gani ana kamanta shi da irin kura da take shigowa ta taga yayin da haske ya zo kaga haka za ka gani tana ta yawo kana ganinta amma da za ka sa hannunka za ka ganta a hannunka inda za ka sa hannunka ka kamo ta za ka kamo wani abu ba ma za ka ganta ba to wani a ce wannan larabawa sukan ce wannan ƙwayar zarra to shi daga shi ne larabawan zamani suke fassara mafi ƙarancin abin da yake madda abin da yake yana da jiki mafi ƙarancinsa suke cire masa zarra yanzu a larabawa atom a wajensu shi ne zarra atom musamman wanda suka yi wanda suka yi science physics da chemistry sun san atom shine mafi karancin madda duk da yake a cikinsa shi ma akwai abubuwa to abin da yake kwatankwacin kwayar zarra kwatankwacin kwayar zarra baya buya daga ubangijinka fil ardi ko a sama ko a ƙasa an fara da ambatan ƙasa shine mafi kusanci gare su wala fi sama ko ma a sama wala asghara min zalik ko ma abin da yake ƙasa da wannan kaga ishara da cewar akwai abin da yake bai kai zarra ba alkur'ani ya yi ishara cewa akwai abin da yake bai kai kwayar zarra ba wala akbar ko wanda yake mafi girma kuma yanzu ilimi ya nuna ya nuna kan cewar ita kanta kwayar zarra a cikinta akwai electrons akwai nucleus wanda ya kunshi neutrons da protons kuma a cikin a cikin a cikin a wato jiya wanda daga cikin 'yan uwa ya turo min wani hoto na shell na ɗan adam mafi ƙarancin wato abin da ke cikin jikin ɗan adam shell guda ɗaya an ɗauke hotonsa da x-ray da abubuwa da dama aka yi kalarsa aka fitar da shi kai in ka ɗauke shi za ka ɗauka duniya ce universe ce sararin sama ne za ka ɗauka sararin sama yadda ake yadda sama take da taurari da duniyoyi daban-daban idan ka koma ya zuwa ga cikin sel shi kuma haka za ka gani kamar wata sama ce irin wannan gwanintawa ya isa ya haka a cikin mafi karancin abu amma abinda Allah ya yi a cikin sararin samaniya kake ganin girman halittar to a cikin ƙarsan abinda suke ce ma microcosm microcosm ɗin shi kansa ya yi kama da macrocosm wannan abin abin gwanin ban mamaki Allah ya saka ma ɗan amur ɗin ka zaure a buran ka yi shi ya turo min wannan hoton jiya da daddare abin gwanin ban sha'awa ina ganin wannan sai na tuna abinda waɗansu malamai sukan faɗa cewa abinda Allah maɗaukakin sarki ya halitta a cikin asalin halittar ɗan adam mafi ƙarancin halittar sel ɗinsa wato irinsa ya yi kama da abinda kuma Allah ya halitta a cikin sararin samaniya shi yasa Allah ta'ala yake sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim za mu nuna musu ayoyinmu a sararin samaniya a sassa da kuma a cikin kawukansu in kai sama ayar da ka gani in ka koma can cikinka kuma za ka ga kamar to wannan sai Allah kun ga wannan ishara ne ga cewar abin da yake ma kwayar zarra akwai abin da yake bai kai ta ba kuma yanzu abin da ilimi yake nunawa din kenan mutane suna gano abin da yake bai kai kwayar zarra ba na ilimi Allah ya ishara Allah ya ce to duk wannan ba ma kawai Allah ya sani ba ma kawai bai ɓuya ga Allah ba illa fi kitabin mubin face na cikin littafi mabayyani shine lauhul mahfuz allahul mahfuz babu wani abu face Allah ya rubuta shi hatta abinda kai kake ganin ba komai bane kamar yadda Allah ta'ala ya ce ah, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu mabudan sanin gaibu abinda ya faku a wajen Allah suke babu wanda ya san su sai shi wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha babu wani ganye da zai faɗo. face Allah ya san shi wala habbatin fi zulumatil ard babu wata kwaya da take cikin dubban ƙasa wala ratbin wala yadu ko danya ko busassa illa fi kitabin mubin ce tana cikin littafi mabayyan yanzu Allah kana cikin tafiya kana cikin ka fito daga masallaci irin ganyayen nan sai kawai ganye ya faɗo kan motarka ganye ya faɗo kan motarka kai tunani to wannan ganyen ah, ai bai kai karfin ya fasa min gilashi ba bai kai ya bani ya sauko min da da wata duniya ba da wani rabo ba kunshi ne zai sauko min da shi ba wanda zan sa a cikin aljihuna me ya amfaninsa ba ka ganin wani amfaninsa ba ma ba ma za ka ɓata lokacin ka je ka dauke shi daga kan motar ka ka san daga ka motsa motar iska za ta dauke shi ya faɗi to wannan ganyen menene wata alaka yake da saukarsa akan motarka a wannan lokacin me ka sani a kansa kana ganin ba wani abu ba wani abu bane to amma Allah har ya rubuta wannan kai ka san akwai sha'ani akwai abin baka san shi ba ko baka taba sanin menene dalilin saukarsa ba wace fa'ida ce a cikin saukarsa wani ilimi ne a cikin saukarsa mene ne? amma Allah ya san wannan har ya rubuta shi to wannan ya isa kai kanka ka san jahilcinka ka sallama ma sanin Allah to duk fa wannan fa Allah yana ambatan saninsa ne domin ya nutsar da manzo sallallahu alaihi wasallam da muminai akan cewa alƙawarin sa gaskiya ne cewa yana tare da su waɗannan kafirai da suke ƙaryata su da suke ƙaryata shi kada ya damu da su domin Allah yana tare da shi na'am

Allah ta'ala ya ce ala ku saurara ku ci wato wannan yana daga cikin uslubin alkur'ani na janyo hankali ga abu wanda yake mai muhimmanci da yawa jaba wato a kasa kunne a ji shi kuma a lura da maganar da za a faɗa inna auliya Allah haƙiƙa waliyan Allah la haukun alaihim babu tsoro a kansu wala hum yahzanun kuma ba za su yi baƙin ciki ba lahumul bushra suna da bishara babba fil hayati duniya a rayuwar duniya wa fil akhira da kuma a lahira la tabdila li kalimatillah babu musanyawa ga kalmomin Allah wato alkawarinsa lahum albushra fil na'am alladhina amanu wa kanu yattaqun sune waɗanda suka yi imani sune waɗanda suka bada gaskiya kuma suka kasance suna tsoron Allah suna takwa wato suna bin dokokin Allah lahumul bushra suna da bishara fil hayati duniya a rayuwar duniya wa fil akhira da kuma a lahira la tabdila li kalimatillah babu canzawa babu musaya babu musanyawa ga kalmomin Allah wato babu saɓawa ga kalmomin Allah alƙawarin sa kenan zalika huwa al-fawzul azim wannan shine kadai shine kadai rabo wanda yake mai girma wato yayin da Allah ya yi musu alkawari cewa Allah yana sami da aikin da suke aikatawa aka shigar da muminai a cikin wala amaluna min amal babu wani aiki da kuma za ku aikata face muna muna sane da ku to kaga ai za su bishara cewa wannan alkawari aka yi mana to sai Allah ya bayyana alkawarin domin na farko dai ya tabbatar musu a idan makiyansu a idan mushrikai da kafirai kan cewar suna da karama a wajen Allah domin kuma ya rarrashe su cewa yayin da suka kusanci Allah to shi ma Allah ya kusance su da ba su daraja da martaba to shi ne sai ya bayyana alkawarin da ya musu da kuma alkawarin da ya musu wanda zai sanya su su ringa kauna a wajen Allah shi ne su waliyan Allah ne Allah bai ce ala innakum la khawfun alaikum wala wala antum tahzanun ba dinda nan yayi izhar fi maqamil idmar tunda yayi a can ai ya ce wala ta'maluna min amal ba ku aikata wani aiki ba to maimakon ya ce innakum la khawfun alaikum sai ce inna auliya Allah domin ya nuna cewar su waliyan Allah ne domin kuma a shigar da dukkan wani wanda ya sifanta da wannan sifar ta waliyan Allah har Allah ya nade kasarsa inda ya ce innakum ku kaga ya takaita akan su sahabbai kenan kawai sauran waɗanda suka zo suka bi tafarkin su ba za su shiga ba to amma sai Allah ya yi al'izhar izhar fi izmar dan ya nuna cewa wannan hukuncin na Allah yana nan ha Allah ya da kasa duk wanda ya sifantu da wannan sifa na walici ga Allah to la khawfun alaihim wala hum yahzanun al-awli awliyaullah jam'i ne na waliyullah al-wali an dauke shi daga al-waliyu alladhi huwa al-qurb wanda yake shine kusanci ma'ana waliyi shine wanda ya kusanci Allah da ɗa'a shi kuma Allah ya kusance shi da girmamawa wato tawallallaha bi ta'a fatawallahu Allah bil karama ya jibinci Allah da ɗa'a shi kuma Allah sai ya jibince shi da karama da girmamawa da darashtawa to Allah ya bayyana ya ce babu tsoro a gare su ai tsoron da ake duk wani tsoro tun da wannan kunga itala a larabci idan ta kore jinsi to tana ane mata fataha ne kamar la haula wala quwwata babu wani ta dabara babu wani iyawa babu wani karfi kowane iri ne illa billah sai da Allah sai aka ce la haula idan kuwa aka kore in aka yi mata rufa kamar nan aka ce haulun la haulun to wannan ba nasi ba ce wajen kore jinsi domin za ka iya cewa la rajulun fiddari bar rajulan babu mutum a cikin gidan amma akwai mutum babu namiji a cikin gidan sai dai maza biyu ba namiji daya a gidan amma akwai maza biyu to amma idan abu ne wanda yake ba zai yiwu ka suranta ididdugwarsa ba to da fataha daban maddi ɗaya ne saboda haka la haufun alaihim daidai yake da la haufa alaihim domin tsoro ɗaya ne babu tsoro wannan tsoron da aka sani babu shi a kansu wato duk wani abu da ake jin tsoronsa ko a nan duniya ko a lahira babu shi a gare su amma tsoron da ake nufi tsoron ranar lahira babu tsoro a gare su ranar lahira shine fil asas kamar yadda Allah ta'ala ya ce la yahzunuhumul faza'ul wato razana mafi girma ba za ta wato ba za ta sanya su kunci ba wannan razanin ranar ranar alkiyama su ba zai same su ba wa min faza'in yauma idin aminu su amintattu ne a wannan rana daga razani amintattu ne daga razani babu razani irin razanin tashin alkiyama domin tashin alkiyama shine razanin da zai sa yaro ya furfura saboda tashin hankali mace ta jefar da yaranta da take shayarwa babu razani da ya kai shi shi yasa Allah ya kira shi alfaza'ul akbar razani mafi girma to Allah yake la khawfun alaihim ba za su ji tsoro ba babu tsoro a gare su wala hum yahzanun kuma ba za su yi bakin ciki ba Alhuzun shine wato abin da yake sanya ma mutum damuwa akan wani abu wanda yake karasa shi akan wani abu wanda yake karasa shi kamar yanda shi ibnu ashur ya bayyana shi da cewa inkisarun nafs min أثر حصول المكروح عندها فهو لا توجد حقيقته إلا illa ba'da husulihi wato karyewar zuci saboda samuwar abin da ake ƙi wanda a lokacin hakikaninsa ba zai samu ba sai tukuna wannan karyewar zucin ya zo sannan za ta ji shine zuciyar mutum wato ya sanya mutum yana cikin kunci da bakin ciki da damuwa to Allah ya ce ba za su yi wannan ba wala hum yahzanu kuma su ba za su yi kunci ba waɗansu malamai yawa yawan malaman tafsiri suna cewa babu tsoro a gare su akan abin da za su fuskanta nan gaba kuma babu kunci a gare su damuwa a gare su akan abin da suka bari baya abin da suka bari baya dan ɗaya daga cikin abinda mutum yake damuwa da shi shi abin abinda ya bari a baya abinda zai bari a baya mutum ya bar 'ya'yansa, bai san abinda zai kasance tare da su ba za su rayu cikin musulunci ko ba za su rayu cikin musulunci ba za su samu mai jibintarsu ko ba za su samu mai kula da su ba abinda ya bar musu za su zamanto cikin kariya Allah zai jibince su kamar yadda shi Allah ya jibince shi to walahum ya auliya Allah walahum ya hazanu ba za su damu ba hmm. domin mala'iku za su ce musu nahanu auliya ukun fil hayati duniya wa fil akhirah mu ne waliyanku muna tare da ku a rayuwar duniya da kuma a lahira hmm. to shine korewar huzun daga gare su to sai Allah ya bayyana su suwa ne ne wannan alladina amanu wa kanu yattaqun dan ma kar ai ta rigima su waye waliyan Allah sai Allah ya bayyana shi da kansu ya bayyana su da yace su ne waɗanda suka yi imani kuma suka kasance suna taqwa wato suka kasance suna suna bin dokokin Allah domin shine ma'anar taqwa taqwa shine bin dokokin Allah inda Allah yace maka ka tsaya ka tsaya inda Allah yace kayi yi a same ka a inda Allah yace ka zauna lafiya da Allah an kawo shi da sigar wakanu wajen imani aka ce Allah na amanu wanda suka ba da gaskiya sun riga sun yi imani sun gaskata kuma a kansa suke suka kasance kuma suna bin dokokin Allah wato takawa sifa ce lazima gare su mana a kanta suke ce ta aka kawo kanu suka kasance masu tsoron Allah wato ba sa barin takawa ita takawa ba yin ta ake a ce kai alhamdulillah mun yi takawa mun gama sai mu zauna mu ta shan sai mu ta zauna mu ta shan alherin takawa ina kullun a cikin ta ake kullun a cikin ta ake ba a gamawa ba a gamawa da ita ba lokacin da zaka ce alhamdulillah na gama tsoron Allah sai dai a zauna a sha a sha shagalin ladan tsoron Allah shagalin ladan tsoron Allah sai an mutu amma a nan duniya dole ne wa kanu sai kana tazo sun kasance wato sun dawwama a cikin taqwa sun dawwama a cikin taqwa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake roƙanta shi yasa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake roƙanta Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha kuma kullun hudubarsa in ya tashi budewa hudubarsa shine zai yi wasiya da tsoron Allah zai yi wasiya da tsoron Allah duk yawan cewa mutane a ce ayi tsoron Allah ba a yawaita ba amma mu nan yanzu aka ce maka wani ka ji tsoron Allah wai faɗa ne in aka ce maka wani ka ji tsoron Allah kamar an zage shi kenan an raina shi kenan abin ai faɗa ne kuma sai ka harzuka sai faɗa an je wai ya ji tsoron Allah wato sai ɗauka wato bana jin tsoron Allah kenan ita kuwa wasiya ce walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah Allah ya ce mun yi wasiya ga waɗanda aka ba su littafi gabaninku da kuma ku ku ji tsoron Allah to hadisi kuma ya bayyana sifar waliyai dinnan hadisin wali hadisin abi huraira alhadithul qudsi Allah ta'ala ya ce kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito daga gare shi man adali waliyan faqad azantuhu bil muharaba wanda duk yayi adawa yayi gaba da wani waliyi nawa to ni kuma na sanashe shi da yaƙi na sanashe shi da ya ɗaura ɗamarar yaƙi da ni in ji Allah ya ce wa ma ta ƙarraba ilayya abdi bi shay'in a habba ilayya min maftaraftuhu alayhi bawa na bai kusance ni ba da wani abu da ya fi soyuwa a gare ni irin abin da na farlanta a kansa kun ga mun ce waliyi daga alwaliyu ne ko me ya alwaliyu addunu kusanci to gani ga shi ta zo wa ma taqarraba bawa na bai taba kusanta ta ba shi kusantar Allah Allah ba ganin sa zaka yi ballantana ka tafi wajen sa eh kusantar Allah shine kayi abin da ce to babu abin da zai kusantar da kai ga Allah irin ka sauke farilla ba ka kwana kana sallan nafila ba sannan sai gabda da zai a salatu ka kwanta kai ta bacci sai rana ta fito wala ta yi sannan kai sallar asuba farko farilla sannan wala yazalu abdi ya ilayya bin nawafil hatta uhibba ko bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta da ayyukan nafila har sai na so shi to kana ƙara ayyukan nafila kana kada da ƙara kusantar Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi ma a cikin abin da ya ruwaito a hadithul qudsi a man Allah ta'ala yake cewa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu minhu dhira'an wanda ya kusance ni ɗani guda ɗani shine daga wannan ɗan yatsan zuwa nan kar ku ce ne muku umbola in mutum ya kusanci Allah daga nan zuwa nan ƙarrabtu ilaihi zira'a Allah ya ce sai in kusanci zuwa gare shi zira'a zira'i ɗaya, daga nan zuwa nan gwiwa kenan wa man taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu minhu ba'a wani ya kusance ni zira'i a zuwan arabman zira'i ni kuma sai in kusance shi gaba guda shine in ka buɗe hannunka haka daga wannan hannun zuwa nan fa in atani yamshi har wala, in yazo min yana tafiya a nitse ni kuma sai in zo masa ina sassarfa wato cewa in ka taka mataki domin neman kusancin Allah to shi kuma Allah tahowa zai yi zuwa gare ka ma'ana sai ya sauwaƙe maka kusantarsa ya fika ya zuwa ya ne fika zuwa samun kusanci da kai to sannan to don haka kun ga wannan shine waliyi da aka duk wanda yake ganin kan cewa waliyi yana nufin wani wanda zai daina jin tsoron Allah akwai abin da zai yi za a ce yayi wusuli yayi wusuli yanzu shi shikenan in ya ga ana sallah sai ta a ka gama hajjubai mu mun riga mun yi mun gama wato ya kai matakin da yanzu shi ba zai yi shari'a ba to kaga ai ya wannan bai saba ma alqur'ani ba ina taqwa ga wanda yace ba zai ba zai bi dokokin Allah ba ya kai lokacin walicci har ya sanya shi ya daina bin dokokin Allah to wannan sai dai walicci shedan tunda shedan shi ma yana da waliyai ko ulaika <clears throat> hizbu shaytan ko eh? <clears throat> na'am ula'ika hizbu shaitan dai ko wa inna shayatina la yuhuna ila awliya'ihi akwai inna awliya'a shaytani humul khasirun inna hizba shaytani ko amma Allah ya ce shaytan yana da waliyai wa inna shayatina la yuhuna ila awliya'ihi shaydanu suna wahayi zuwa ga waliyansu saboda ka wannan aya ta bayyana shaytan yana da waliyai to waliyai na Allah kuwa su ne wanda Allah ya bayanin su a nan saboda haka su ne wanda suka sifantu da wannan sifa sannan sai Allah ya faɗi a tafsilin bisharar tasu wadda wannan ayar ta zo ta tabbatar da ita lahumul bushra suna da bishara fil hayati duniya a rayuwar duniya mecece wannan bisharar tasu malamai sun an ruwaito daga ibn mas'ud da abu huraira da ibn abbas kun ga uku cikin sahabbai da biyar daga cikin tabi'ai da urwata bin zubair da ata ibn abi rabah da yahya ibn abi kathir da ibrahim ibn yazid an-nakhai da mujahid ibn jabar dukkaninsu suka ce ru'ya salihah yaraha al-mu'min aw tura lahu wato mafarki kyakkyawa da mumini yake gani ko a ganin masa ko a ganan masa shine bushra din mafarkai kyawawa wanda mutum zai rinci ya gani da kansa ko kuma a gani a ganan masa a yi mafarki kyakkyawa da shi to wannan ta daga cikin wannan bushra din suna da bishara shine su rinka mafarkai waɗanda suke nuna samun alhairi a wajen Allah ko suke nuna wani alheri a gare su ko wani matsayi da suke samu a wajen Allah jalla wa'ala an fassara ta da wannan haka zalika an fassara ta da kuma ayar alqur'ani inda Allah ta'ala ya ce innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu nahnu awliyaukum fil نحن dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim cewa waɗanda suka ce Allah ne ubangijinmu kuma suka suka tsaya kyam akan wannan to mala'iku suna sassaukowa gare su wato lokacin mutuwarsu mala'iku za su sassauko gare su suna cewa babu tsoro a gare ku kuma ba za ku ji bakin ciki ba mu ne waliyanku a rayuwar duniya da kuma a lahira wato can ala duniya muna tare da ku to a lahira ma ba za mu kyale ku ba tun a kabari tun lokacin fitar rai nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum abinda duk ranku yake so za ku samu wa lakum fiha ma tad'un abinda kuma duk kuke kira a kawo muku za a kawo muku nuzulan wannan saukan baki ne daga al-ghafurur rahim wa ba wai shine ladan ba wannan saukar bako ne saukar baki ne so mun tabi kenan so mun tabi kuma wannan shine yanda hadisin yazo hadisi ya bayyana wannan hadisin albara ibn azib hadisin nan mai tsawo wanda ibn kathir ya ya kawo shi a cikin tafsirin innal ladina a cikin tafsirin la tafatahu lahum abwabu samai wa la yadkhuluna al-jannata hatta al-jamal fi sammi al-khiyat hadisin albara yake cewa mumini idan ya zo fita daga duniya da tafiya lahira mala'iku za su sauko masa masu kyawawan kaya masu fararen kaya masu hasken fuska za su ce masa ya ayyatu harru ba ya kai wannan rai mai tsarki kyakkyawa ji ila raushin wa raihanin wa rabbin gairi gabban fito ya zuwa ga iska mai sanyi ta aljanna da iska mai kanshi ta aljanna da ubangiji ba mai bakin ciki ba mai fushi da kai ba sai ransa ya fita kamar yadda ɗugon ruwa yake sauka daga salka haka cikin sauƙi ran nasa zai fita to wani ita ce bisharar da mala'iku za su zo ce masa akhriji ila rauhin wa raihan wa rabbin gairi gabban fito ya zuwa ga iska mai sanyi ta aljanna da iska mai kanshi ta aljanna da ubangiji ba mai baƙin ciki ba to wanda duk aka yi masa wannan to ba abin da zai zo gaba sai ƙarin alheri sai ƙarin alheri wanda duk wannan munzalin na farko ya samu wannan bisharar to shi kenan gaba sai alheri Allah ka ba mu rabo to sannan Allah ta'ala ya ce wakil akhira kuma suna da bishara a lahira a lahira shine irin bisharar da za a yi musu in sun tashi يوم ترى المؤمنون يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يا رند ذاك جم مؤمني ماذا ده مؤمني ماتا haskensu yana tafiya a اجابونسو da kuma a hannun شي ana ce musu رانا a wannan rana mala'iku ne za su ce musu a wannan rana shine aljanna wadda take karkashin ta koramu suke gudana a gare su wato yayin da ake tashin hankali wannan tashin hankali na tashin alkiyama su a lokacin ake musu bishara shi ya yasa a Allah ta'ala yace a ƙarshen suratul anbiya la yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul mala'ika hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun bakin ciki mafi girma ba zai same su ba zai ba wato razani mafi girma ba zai sa su bakin ciki ba ko mala'iku za su haɗu da su za su zo su fuskance su suna cewa wannan ita ce ranar da ake rinƙai muku alkawari to kaga a cikin wannan akwai abin da zai karfafa mu muminai yayin da ake azabtar da su ake karyata su ake karyata annabinsu to Allah ya gaya musu wannan wannan sai ya su ƙara ba su ƙauna ga abin da ke wajen Allah to sannan Allah ya ce la tabdila li kalimatillah babu mai musanya babu musanyawa at-tabdil masdar ne ma'ana babu wani wanda ya isa ya musanya kalmomin Allah kuma babu wani abu da zai zo da zai musanya da zai musanya da zai canza kalmomin Allah ma'ana alƙawarin Allah shine kalimatullah dinnan kalmomin Allah bi ma'ana wato alkawarurrukansa babu sabawa ga alkawarurrukan Allah Allah zai iya wa Allah yana yin wa'id yayi narko amma ya yafe ce wanda yake kaza zan masa azaba amma sai Allah ya yafe amma in yayi alkawari yace wanda yake kaza zan bashi to Allah ba zai canza wannan ba shi sa yayin da Allah yace masahabbai radiyallahu anhum wa radu an ba yadda za a canza wannan duk da yan shi'a sai suka zo da wani kafirci bayan wannan suka ce akwai yawai abin da ake ce ma albada wato wani abu sai ya bayyana ga Allah wanda da wato bai bayyana gare shi ba wato sai ya gano wani abu daban wanda da bai bayyana a gare shi ba duk dan me saboda wato su musun waɗannan ayoyi na alkur'ani tunda Allah ya faɗa kiri-kiri ya yarda da su labari kuma ba a shafe hukuncin labari ana shafe hukunci amma labari ba a shafe shi dan ka shafa labari ka yi karya kenan in ka ce yau an faɗa an ce abu kaza kaza ne daga baya ka zo ka ce to wannan abin ba kaza bane ya zama karya kenan to Allah madaukakin sarki ko baya saba alƙawari to sannan Allah ya ce wannan shine kadai babban rabo ma abin da yasa sa na fassara shi haka cewa shine kadai saboda huwa din nan huwa a larabci ma'anar wannan zalikal fawzul azim la ghayruhu wannan shi ne rabo mai girma ba waninsa ba saboda shi ne kadai rabo mai girma shi ne kadai rabo mai girma da haka inda ya rabo kake nema wanda za ka ce a ah, wani Allah ya raba ya bashi dauki farkin da zai mai da kai waliyin Allah shi ne kadai rabo mai girma domin duk abin da ka samu na duniya in ba ka samu wannan ba wala ba ka samu rabo ba wannan shi ne kadai rabo mai girma haka Allah ya ce. to sannan Allah ta'ala ya ce kuma kada zancensu ya bakanta maka rai ya sa ka bakin ciki karka damu da zancensu me zancensu kafirci da izgilanci da ba'a da sifanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sifa da ya barranta da gare ta a ce masa mawaki a ce masa mahaukaci a ce masa ɗan dabo a ce masa boka a ce wanda aka sihirce shi a ce ya zo da tatsuniyoyin mutanen farko an koya masa duk irin abubuwa waɗanda suke na bakantawa da kuma faɗa ma Allah ɗin shi kansa Allah a ce masa in wannan gaskiya ne ka zo mana mana da abin da Allah ya ce zai Allah ya kawo mana abin da zai kawo mana Allah ya ce duk wannan kada ya bata kada ya sa ka bakin ciki yanzu Allah in ba wanda yake ya taki gaskiya ba ta yaya za a yi a gaya masa wannan magana yanzu in da sha'anin sha'anin siyasa ne dan siyasa zai iya wannan ba zai iya ji wannan jimirin ba saboda shi nema a nan duniya yake nema amma ko wannan saboda an san akan gaskiya yake kuma ko menene ba zai canza wannan abin na Allah ba sai a cikin karka damu karka bakin ciki an san cewa aiki ba tasa ce ƙarshen al'amari ne zai nasara shi sa aka ce karka damu innal izzata lillahi jami'a buwaya ta Allah ce gabaki ɗayanta kaga aka karkada ta gabaki ɗayanta bai bar ma wani komai ɓangare na buwaya ba man kana yi al-izzata sa innal izzata lillahi jami'a wanda duk yake son izza to izza tana wajen Allah gabaki ɗayanta duk wanda yake son izza a wajen wani Allah sai ya kaskantar da shi amma in ka nemi izza a wajen Allah Allah zai baka izza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace abubuwa guda hudu na rantsi akan su daga ciki yace duk wanda ya kaskantar da kai dan Allah Allah zai bashi izza ibnu da qiqil ide yace bai taba shiga majalisi ba da yake so ya zamanto shi ake jiye malami ne ya je ana ta kawo hikimomi ana ta nuna shi ana cewa kai ka ji wannan malami yace sai Allah ya kaskantar da ni yace babu wani majalisi da zan je na ji cewa ni ba kowa bane na ɓoye kaina ba a sanni babban ni ba kowa bane na kaskantar da kaina sai Allah ya ɗaukaka ni wannan sunna ce ta Allah sunna ce ta Allah to amma ba mu da wannan haƙurin saboda muna ganin mu ne zami musamman a cikin sha'anin harkokin duniya muna so a ce mu kawai ake ji to shi kuma ta farkin izza ba nan bace kana ɓoye kanka a lokacin nan Allah zai ɗaukaka ka to sai aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kada zancen su ya bata maka ya saka bakin ciki buwaya ga baki ɗayanta ta Allah ce shine kadai yake bada buwaya ma'ana in sun faɗa ai ba Allah ne ya faɗa ba ba su da buwaya ba su da komai saboda ka kakka damu da maganar su karke dauka dan sun yi kwarmoto sun yada su ne suke da jaridu su ne suke da social media za su bata ka karka dauka wannan abin kada ya baka bakin ciki Iza ta Allah ce gabaki ɗayanta in Allah ya ɗaukaka ka duk irin yadda aka yada a duniya don a ɓata ka ba za ka ɓaci ba huwa sani ul'ali shi shi ne wanda yake mai ji kuma masani yana jin abin da suke gaya maka kuma yana sani da tasirin maganganun nasu a zuciyarka da kuma tasirin su su akan kansu saboda ka tunda al'amarin a hannunsa yake kaga bai kamata wato kada kai bakin ciki kada wannan ya sanya maka damuwa domin Allah maɗaukakin sarki ya san yaushe ne ya san wanda ya cancanci nasara tsakanin kai da su ya san wanda zai samu galaba kuma ya san lokacin da ya dace saukar da nasarar da galaba Allah maɗaukakin sarki ta haska zukatanmu da hasken alkur'ani subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk